ubangiji subhanahu wataala ce hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wato alqur'ani wannan hal ne na shi alqur'anin da Allah subhanahu wataala ya bayani ce aka saukar da alqur'ani a ciki hudan linnas ya zan shiriya ga mutane abin da yake cikin alqur'ani ya kunshi shiriya shiryarwa zuwa ga abin da yake maslaha ce ta al'umma ta bai daya ko maslaha ce ta wasu keɓantattu wanda kuma za ta shi karo da maslaha ta bai ɗaya ba wannan shine ma'anar alhudan linnas alqur'ani yana koyar da al'umma abin da yake maslaha ta ci ta bai daya ko yana koyar da wasu a cikin al'umma abin da yake maslaha su koyar da shugabanni koyar da zamantakewar gida eh, masu iyali yadda za su zauna 'yan kasuwa ya za su yi kasuwancinsa wannan maslaha ce wacce take khasa amma ba ta cin karo da maslaha amma haka alkur'ani yana kunshe da wannan sannan kuma wa bayyanatin min alhuda da kuma hujjoji bayyanannu na shari'a anan ana nufin albayyanat ana nufin hujjoji waɗanda a bayyane suke a wasu za su iya inkarin su wasu za su iya cewa ba su yadda ba kamar hujjojin da suke nuna kaɗaitakar Allah subhanahu wataala suke nuna kaɗaitakar ubangiji a uluhiyarsa ko a rububiyarsa haka duk da bayyana su wasu suna musu a kan wannan suna jayayya to alkur'ani ya zo da bayanin su daki daki ta yadda wanda zai shirya ya shirya an bayyana wa liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana saboda wanda duk zai shirya zai halaka ya halaka da hujja wanda kuma zai rayu ya rayu da hujja saboda haka alhuda ta farko ba ita ce ta biyu ba za mu ga kalmar huda ta zo a cikin alkur'anin hasso biyu a cikin ayar hasso biyu ko Allah subhanahu wataala ce hudan linnasi sai ce wa bayyinatin min alhuda to huda ta farko ba ita ce huda ta biyu ba huda ta farko shine abin da ya shafi bayanin abubuwan da suke maslaha ga al'umma ko maslaha ga ɗaiɗaiku alqur'ani cike yake da wannan bayani inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam hmm. hudan linnas hudan lilmuttaqin kunshe yake da shari'a ga shugabanni yadda za su tafiyar da al'umma shirya ta harkar tattalin arziki shirya ta harkar tarbiyya shirya ta harkar kasuwanci dukkan wani abin da dan adam yake bukata na jama'a ne ko nashi shi kadai alkur'ani ya kunshi wannan wannan shine hudan linnas na farko bayyanatin min alhuda dalilai da suke dauke da bayyanannun hujjoji da suke yin wa mutum jagoranci zuwa ga sanin Allah ya shiryu ya zama mai ɗayanta Allah subhanahu wataala cikin bautarsa hujjojin da wasu za su iya yin jayayya a kansu shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira su bayyinat hujjoji ne bayyanannu domin halittar sama da ƙasa da abubuwan da suka kunsa wani abu ne bayyananne da kowa yana gani kowa yana ganin sama da irin manya-manyan halittun da suke cikinta yana ganin ƙasa da irin manya-manyan halittun da suke cikinta bayyana suke amma duk da haka wasu ba su gushe ba suna jayayya akan samuwar Allah yanzu haka akwai waɗanda suna nan ba su yadda akwai Allah ba suna ganin cewa komai shi ya yi kansa ne ce kawai ta samar da shi to kaga duk da waɗannan hujjoji bayyanannu wanda suke tattare da shi kansa mai wannan jayayyar shi kansa a halittarsa akwai ayoyi da yawa da suke nuna cewa ba shi kansa ba am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqu am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinu haka su ya san ba haka kawai ya zo duniya ba babu wani dalili akwai wata hanyar da ta nan ya biyo ya shigo duniya sannan kuma ya san ba shi ya kansa ba kuma ubansa da uwarsa ne suka yi shi ba ya san ba ba zai iya cewa shi ya sama da ƙasa ba ko kuma yana da yana wanda su nuna ya nuna ce su shi ya sama da ƙasa ba ko amma saboda kawai tsabar iblisanci da shaidanci abinda shaidan ma bai yi ba shaidan ma ya yadda akwai Allah shaidan bai yi kafircewa samuwar Allah ba shi kawai bitir cewa Allah ya yi don shi ya ce rabbi bima aghwaytani fa bima aghwaytani kiran Allah yake Fabi izzatika na ratse da izzaka har rantsuwa yake da Allah saboda ka shaidan waɗannan sun fi shaidan shaidanci shi shaidan ya yadda akwai Allah da eh, su ba su yadda akwai Allah ba da haka tun min al-huda yana nufin waɗannan ayoyi bayyanannu waɗanda suke nuna samuwar Allah subhanahu wata'ala suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne waɗanda alkur'ani ya tattara ya ƙunsa wanda alkur'ani cike yake fal da su saboda haka aka ce alhudan linnas da bayyanatin min alhuda kakka ɗauka maimai ne aka yi aka faɗi abu guda ɗaya kowanne yana cin gashin kansa alkur'ani babu wani abu sunan shi maimai hmm. duk wani abu da ka gani alkur'ani sai dai kai ka kasa ganewa ka ɗauka maimaitawa aka yi amma in ka nemi waɗanda suka san alkur'anin suka san harshen alkur'anin za su gaya maka cewa wannan da ka ji an faɗa ah, ga abin da alhaƙatu malhaƙa wa ma malhaƙa ka ce ai ana ta maimaitawa ana ta maimaitawa abu ɗaya ne ba abu ɗaya bane kowanne da zaman kansu in karanta qul ya ayyuhal kafirun akwai da yace ai maimaici alqur'ani ba fasaha yana ta qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budu wala antum abudu wala ana abudu wala ana abudu cewa ana ta maimaita abu to kaga toshewar basira ba abinda ba za ta sa mutum ba wal furqan kuma shi alqur'ani shine mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shi yake rarrabe tsakanin abin da yake gaskiya ne da kuma abin da yake ƙarya ne ko abin da yake gaskiya ne alqur'ani subhanahu wataala ya zo alqur'ani ya zo tabbatar da cewa abin nan gaskiya ne akwai abin da kuma yake karya ne alkur'ani ya yi bayaninsa lokaci ya yi za mu tsaya a nan abin da muka faɗa na daidai allah ba mu nada abin da muka yi kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh